This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar goma sha tara ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran. To Zara yayin da wani harin Isra'ila ya kashe akalla mutum mutum 21 a Gaza, Lebanon ta kai harin jirgi mara matuki gidan Firaministan Isra'ila da safiyar yau Asabar. Ministocin tsaron kasashen G7 sun fara tattaunawa a game da yadda tashin hankali yake daɗa ruruwa a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take daɗa fuskantar matsi yayin da ta doshi lokacin bazara cikin yaƙi. sannan shugaban amurka joe biden ya kai wata ziyara kasar jamus inda tattaunawar da aka yi mai da hankali akan rikicin gabar ta tsakiya da ukraine kanin labaran kenan bayan zargin da aka yi wa wasu jami'an tsaro da wa 'yan bindiga makamai ministan tsaron najeriya ya ce makaman da ake gani na jami'an tsaro a hannun 'yan bindigar satarsu suke yi idan sun kai hari ba sayar musu ake yi ba da yawan lokaci kamar yadda muke samun rahoto shine wanda in an yi fada ko an zo an samu su jami'an tsaro su 'yan bindiga sun musu ambushi wato su dauki makaman sannan matakin da wata kotu ta ɗauka na yanke hukuncin haramta hukumar bio tsayar da motoci tare da cin tare direbobin motoci ya kawo cikas ga samun kudaden shiga a cewar masana da ma hukumar umarnin da kotu ta bayar gaskiya ya zamu iya cewa ya yi daidai wani wajen kuma da daidai na wannan harka na bio din nan sannan a yau ne asabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kogi ta gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi 21 a faɗin jihar muna tafe da yadda aka gudanar da zaben. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuri lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Isra'ila ta ce an kai harin jirgi marasa matuki gidan firaministan kasar yau Asabar ba tare da wani yayi rauni ba yayin da jagoran addinin Iran ya yi sha'alwashin cewa Hamas za ta ci gaba da fada da Isra'ila bayan kashe mutumin da ya kitsa mummunan harin bara na ranar bakwai ga watan Oktoba. a gaza akalla mutum 21 ne suka aka kashe a har-harin da isra'ila ta kai wanda suka hada da yara bisa bayanan ma'aikatan lafiya da wani dan jarida mai aiki da associate press gwamnatin isra'ila ta ce an ji kadawar kararrawa da safiyar ranar asabar a isra'ila wanda ya fargar da su harin jirgi mara matuki daga lebanon da ya auna gidan firayim minista benjamin netanyahu a cesaria sai dai a lokacin da aka kai harin da shi da mai ɗakinsa duk ba sa gidan sannan babu wanda ya jikkata a cewar mai magana da yawun firaministan cikin wata sanarwa. Ministocin tsaron kasashen G7 sun fara tattaunawa yau Asabar a game da karuwar tashin hankali a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take daɗa fuskantar takura yayin da ta doshi lokacin bazara cikin yaƙi. ƙasar Italiya wata take jan ragaman al'amuran ƙungiyar mai mambobin ƙasashe bakwai da shugabancin take aiki da tsarin karɓa-karɓa ta shirya taron ministocin kasashen na farko da ya mai da hankali a kan tsaro wanda ke gudana a Naples kudancin birnin da ya kasance inda sharkwatar NATO yake. Ministan ministan tsaron kasar italiya guido crusetto ya yi wa duk mahalarta taron maraba a cikin su hadda shugaban neto mark da shugaban dokokin kasashen ketare na turai wato joseph borrell ya ce na yi imani cewa kasancewar mu a nan zai isar da saƙo mai ƙarfi ga waɗanda suke yunkurin kawo cikas a tsarinmu na demokaradiyya in ji kurseto yayin da yake buɗe taron zaluncin da rasha take yi a ukraine da kuma batun gabar ta tsakiya mai matukar mahimmanci game da rashin kwanciyar hankalin da ake fama da shi a yankin ƙasashen afirka na yamma da sahel da karuwar tashin hankali da ke daɗa ruruwa a yankin indo-pacific manuniya ce ga yadda tsarin tabbatar da tsaro ya taɓarɓare wanda ba zai haifar mana da ɗame mai ido ba zuwa nan gaba a cewar shi shugaban amurka joe biden ya gana da takwarorinsa na turai jiya juma'a a wata gajeriyar ziyarar da ya kai jamus inda shugabannin suka tattauna a kan yakin ukraine da yadda rikicin gabar ta tsakiya yake daɗa bazuwa shugaba joe biden ya yi wata gajeriyar tafiya cikin ɗan takin lokaci zuwa jamus a jiya juma'a inda ya yunkurin ganin ya matsa don ganin an samu haɗin kan ƙasashen da ke yankin transatlantic inda ya samu lambar yabo mafi girma da ake baiwa fararen hula a ƙasar jamus bisa irin gudunmawarsa a kan dangantakar ƙasashen yankin transatlantic sannan ya yi wa jamus godiya game da irin ƙoƙarin da take yi wajen tallafawa ukraine yayin da take ci gaba da gwabzawa a yakinta da rasha ya ce mun doshi lokacin hunturu mai wuya ba za mu yi ƙasa a ba dole ne mu ci gaba da ba goyon bayan a tunani na dole ne mu ci gaba har sai ukraine ta yi nasara akan adalci da zaman lafiya mai korewa wanda ya dace da manufofin majalisar ɗinkin duniya wato har sai darajar ɗan adam ya sake yin nasara Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. bayan zargin da aka yi wa wasu jami'an tsaro da saida wa 'yan bindiga makamai. Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya ce makaman da ake gani na jami'an tsaro a hannun 'yan bindigar satar su suke yi idan sun kai hari ba sayar musu ake ba. Ministan tsaro a yayin ziyarar da ya kai Kaduna don karfafa wa rundunar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya gwiwa ya ce shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu na yi wa sojojin jinjina a irin kokarin da suke yi kan magance matsalar tsaro a arewa arewa maso yamma wakilin murya amurka isa lawal ekara na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan batu. ministan tsaron nigeria Alhaji Muhammadu Badar Abakar wanda ke ziyarar kwanaki biyu zuwa rundunonin sojojin nigeria a Kaduna ya ce ganin yadda sojan nigeria ke hallaka manyan 'yan bindiga a arewa maso yammacin nigeria ne. yasa ya kawo wannan ziyara don karfafa su. kushe da ne irin manya-manyan 'yan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan. to wannan ya sa eh, muka ce a zo a yi musu godiya shugaban kasa yana godiya da aikin da suke kuma su kara kaimi dai a daidai lokacin da kuke wannan akwai kalaman mai bawa shugaban kasa shara ka harkokin tsaro cewa su jami'an tsaron nan wasu daga cikin suna ba da ku ta hanyar mika makamai an ce su mafi aksari su ne a hannun yan bindiga eh, ya ce wasu na sai wa yan bindiga makamai amma da yawan lokaci kamar yadda muke samun rahoto shine wanda in an yi fada ko an zo an samu su jami'an tsaro su 'yan bindiga sun musu ambushi wato su ɗauki makaman ko su je su fasa wuraren makamai su ɗauka. Ganin cewa zargin da mai baiwa shugaban kasa shawarar harkokin tsaro Malam Nuhu yi wa jami'an tsaro na sai da bindigogi ya saba wa kalaman ministan tsaron Najeriya. ya sa wasu 'yan Najeriya kiran cewa ya kamata dai a nutsa bincike. Sunana Shehu Lawal, mazaunin garin Rigacikun. To, Rubadu ya ce yawancin makaman da waɗannan mutane suke amfani da shi daga hannun gwamnati ne. Shi kuma ya ce tsiraru. To, kaga akwai ƙanshin gaskiya akan maganar da Rubadu ya yi kenan. Ya kamata dai a tsananta bincike ne akan ta ina suke samun waɗannan makaman. Sunana Fatima Abdulsalam. A gaskiya yanzu za a ce jami'an tsaro suna ƙoƙari saboda manya-manyan 'yan ta'addar da suke ƙoƙarin kashewa amma sai dai tunda zargi ya fito yana da kyau a yi bincike. suna na yusuf balarabe lere to ni da na gaskiya biri ya yi kama da mutum akan maganin da rubaɗe saboda wani makamin za ga kusan kamar sai tsakanin gwamnati da gwamnati ake hada-hada na irin wani makamin sai gani ana gani a wajen waɗannan mutane a daji kuma an bambanta ba a bara an taɓa fitar da wani auditing daga rumbun 'yan sanda na ƙasa cewa babu wajen AK kusan dubu ɗari da wani abu to kaga duk irin wani abu abin da ya kamata ce an tsananta bincike ne akai kai zaman to a zuwa na ta a rufe kofa da barawo game da buƙatar sulhu da yan bindiga kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abakar ya ce yaƙi da yan bindigan ne gaban gwamnati yanzu in ta da sabon operation wato kila operation fansai yamma wanda aikin zai zama na jihohin nan ne na northwest gaba daya za a haɗu da kwamanda daya daga irin yan nasarorin da a jami'an tsaro suka fara samu akan yan bindiga musamman an fara jin wasu manyan suna maganar za su miƙa wuya a sulhu wannan gwamnati tana tunanin sulhu a yanzu dai magana ce ta a fatattaki mutanen nan ma za a magana sulhu baya kan teburin mu a yanzu magana ce ta duk yanda za a yi a ga yanda za a kawo ƙarshen su ana yi in magana sulhun ta taso za mu duba mu ga yiwuwarta ko rashin yiwuwarta maganar har-haren 'yan bindiga dai na cikin manyan matsalolin tsaron da ke damun yankin arewa maso yammacin Najeriya. sai dai kuma ana sa ran kafa sabuwar cibiyar tsaron da gwamnati ta sanar don haɗa ayyukan jami'an tsaro a yankin na arewa maso yammacin Najeriya guri guda. Zai iya taimakawa wajen magance matsalar tsaron da ake ganin takici takicin cinyewa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Koriya ta Arewa ta yi ikirarin gano wasu tarkace a tarkacen jirgi marasa matuka akalla guda na sojojin koriya ta kudu a babban birnin kasar pyongyang tare da sakin wasu hotunan jirgin da masu sharhi suka tabbatar cewa lallai na koriya ta kudu ne kasar ta arewa da ta mallaki makaman nukiliya a 'yan kwanakin nan ta zargi sol da yin amfani da jirage marasa matuka tana jibge takardun farfaganda a babban birnin kasar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron pyongyang ya ce hukumomin tsaro sun gano wasu tarkacen wani jirgi marasa matuki da ya faɗi yayin da suke rangadi a babban birnin kasar ta koriya ta arewa a ranar 13 ga watan oktoba abinda kafar yada labaran kasar kcna ta ruwaito kenan binciken da koriya ta arewa ta gudanar a kimiyyance ya tabbatar da cewa tarkacen jirgi marasa matukin na ROK ne a cewar wani mai magana da yawun kasar da ba a bayyana sunansa ba sai dai ya yi amfani da inkiyan jami'an koriya ta kudu sa hannun dakarun koriya ta arewa a mamayar rasha a ukraine zai sa yakin ya yi tsanani a cewar ministocin faransa da ukraine a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a kif yau asabar ministan faransa jean noel barot wanda ya kai ziyararsa ta farko ukraine tun bayan naɗa shi minista a watan satumba zai kai ziyara gabashin kasar a ranar lahadi inda faransa za ta ɗauki nauyin gina wasu sabbin cibiyoyin da za su kula da yaran da yakin ya shafa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky iran alhamis ya zargi koriya ta arewa da aiki dakarunta su yi aiki tare da rasha sannan tana shirin sake aiki dakaru dubu goma su taimakawa moscow a yakin nata duk da cewa shugaban neto mark root ya ce babu wata hujja da za ta tabbatar da kasancewar dakarun pyongyang a fagen yakin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin yayin ake neman shiga makonni uku da wata babbar kotu da ke zaman kanta a birnin tarayya abuja ta yanke hukuncin haramta hukumar bio tsayar da ko tsare ko cin tare direbobin motoci a birnin tarayyar wasu 'yan ƙasa sun ce idan za a ɗage takunkumin a tabbatar da cewa an sanya dokoki da hukumar za ta rika bi sannan masana da ma hukumar sun ce matakin ya kawo cikas ga harkokinsu na samun kudaden shiga da kuma ƙarin yawan direbobin da ke saba ka'idar tuki Daga Abuja wakiliyar Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Wasu mazauna birnin tarayya Abuja na ci gaba da nuna gamsuwarsu da umarnin ranar biyu ga watan Oktobar na babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja wacce ta tsayar da ma'aikatar VIO daga aikin tsare kama ko cin tarar direbobin motoci sakamakon irin korafe-korafen cin zarafi da rashin bin ka'ida wajen aiwatar da aikin su da ake zargin jami'an VIO ɗin da su. A game da wannan batu mazaunin mazaunin birnin tarayya Abuja kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce. Sunana Abubakar Muhammad Abuja ka cire BIO akan titi gaskiya ni zan ce mun yi maraba da shi. Dalilin ku da ya sa shi ne yawancin ma'aikatan BIO da zaki gani akan titi suna yawan sa ana ana samun haɗurra kan titi dalilin kuma da yasa haka saboda yanayin mu'amalan su da jama'a zaki ga ba su iya ma mutane magana ba ko kuma ba su iya tsayar da mutane ba in motoci suka zo za su wuce da mutane da abun hawan su akwai akwai yadda ya kamata a ce kayan mutane magana cikin natsuwa da cikin hankali kuma ka tara mutum har da gaisuwa ma abin da ya kamata kenan ka tambaye shi abin da ya kamata ka tambaye shi ya baka ansa wani lokaci yawancin su suna da yawan fushi wannan kuma yawan fushin nasu sukan harzuka su direbobi sannan kuma su ma direbobi wani lokaci suna da nasu amma dai gaskiya mafi yawanci na su biya o ya bi zaki ga tsakiyar titi kuna cikin tafiya sai ka ga sun tara mutane in za a ma dawo da su ne ya kamata a saka musu doka kuma su dinga bin dokan ita ma kwararriya fannin sadarwa da ke zaune a birnin tarayya Abuja ta ce. suna na da kayar Sadauki. Eh to umarnin da kotu ta bayar gaskiya za mu iya cewa ya yi daidai wani wajen kuma bai yi daidai ba. Na wannan harka na VIO din nan. Saboda amfanin ta shine su VIO din nan sukan sa su ma duk yawanci masu motoci musamman masu motocin kasuwa su duba cewa ba za su iya su yi tafiya ba sai da nambobin mota wanda zai kasance an mata rejista tana da validity da sauransu kuma suna lura da duk yawanci irin motoci idan suka ga cewa wutan mota ya fashe duka sukan tsaye da motoci haka to kun ga a nan za mu iya cewa gaskiya rawan da GIO din suke ke yi yana da tasiri sosai a wani fannin kuma idan muka duba rashin amfanin su shine suna amfani da daman da suke da shi a matsayin su na GIO ganin cewa suna karban rashawa idan suka gama mutum maimakon su karbi ka su duba wani lokaci kawai idan ka basu wani abu basu ma tsayawa su yi abin da ya kamata su duba takardun kawai sai dai su karbi kuɗi a hannun mutum sai dai wani jami'i a ma'aikatar na biya yau da ya buƙaci a saka ya sunansa ya ce umarnin kotun ya yi tasiri ga samun kuɗaɗen shigar su kuma a yanzu dai suna kan tuntuɓa ga dukkan masu ruwa da tsaki a fannin aikin su yana mai cewa nan ba da jimawa ba fannin da ke kula da al'amuran doka na ma'aikatar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja za ta sanar da matakin gaba a wani bangare kuma masani a fannin aiwatar da doka kuma daraktan tsaro na kungiyar a wa Najeriya kuma Salihu dan tata Mahmud ya bayyana cewa na farko dai kowane demokradiyya akan bi dokoki amma ita kanta mai shari'an justice evelyn maha ba ta bi dokokin da ya ba ma gwamnonin jiya waɗanda karkashin su ne ita ma'aikatan biya take wanda na abuja na kiranta directorate of road traffic services wanda a karfin da an ka ba ma gwamnoni da kuma shi kanshi minista abuja game da harkokin dubin motoci da sauran ayyukan hanyoyi wato ana kiran shi trump b residual powers wato karfin gwamnoni da shi kanshi Minista abuja a bangarorin traffic wato akwai trunk a shine na gwamnatin tarayya akwai trunk b shine na jihohi akwai trunk c shine na kananan hukumomi da hakan wannan dokan ba ta dakatar da yanda biyawo din na abuja da kira drt suke dubi motoci a hanya yayin da za a duba lafiyar mota tayoyi da kuma sauran abubuwa da takardun amma akwai sauran ayyukan da suka yi wannan na kan tahiya an dade ana kai ruwa rana a game da zargin take haƙoƙin direbobin motoci da ma'aikatar biyawo da ma safety suke yi a najeriya lamarin da ya kai ga maka ma'aikatan yin kotu a lokuta da dama wanda ya kai ga samun umarnin kotu na baya-bayan na akan ita bio Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. A yau ne Asabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kogi ta gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar. Sai dai kuma jam'iyyun adawa a jihar sun sa kafa sun yi fatali da zaɓen inda suka yi zargin cewa hukumar zaɓen jihar bata gudanar da sahihin zaɓe ba. wakilinmu ahmad muhammad dan asabe ya aiko mana da wannan rahoto daga lakwaja Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar ta gudanar da zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi 21 da kuma kansiloli da ke gundumomi 239 da ke faɗin jihar Kogin ne biyo bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta zartar inda ta umarci jihohin da ba su gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi ba da su gaggauta gudanar da zaɓukan wadda hakan zai baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. na zazzaga rumfunan zaɓe daban-daban da ke garin lakwaja da misalin karfe 8 na safe inda na tarar da masu kada a kan layi suna dakon lokacin da hukumar zaben takwas ta sanar wato karfe 9 na safe na fara zaben duk da cewa ma'aikatan zaben su ma sun halara a cibiyoyin zaben da kayayyakin aikin zaben da wuri na samu zantawa da wasu daga cikin masu jefa kuri'a inda suka ce zaɓe kam sun yi sai dai fatan alheri sunana asan inuwan manaja ni ne chairman ɗin wadi 17 wadi g17 na zo na ƙara ƙuri'a na a matsayi na ɗan wakilin da ward dina kuma na yi na ƙuri'an allah ya zaɓa mana mafi hal'eri kuma waye nan 'yan takarar da muke zaɓa tun daga kan ciyama har zuwa kan kansaloli su sani wannan abun amana ne gare su duk wanda allah ya ba don allah ya rike amana ya yi ni ne hadiza gambo a waje ya rage mai zaɓen makwanci hankali alhamdulillah jama'a sun fito mun yaba musu allah ba mu nasara allah ba mu shugaban da su ba mu yafi wannan kuma su ma le kare su zaɓe dai mun yi tsakaninmu da allah kuma zaɓe shi ne komai an gama zaɓe ku sai dai kuma yayin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar ta yi ikirarin cewa hukumar zaben jihar ta gudanar da zaɓe mai tsafta su kuwa jam'iyyun hamayya fatali suka yi da zaben inda suka yi zargin cewa hukumar zaben jihar ba ta gudanar da sahihin zaɓe ba a sunana honorable mai kudi bature shugaban jam'iyyar apc na local government a yadda kuka ke gani mun fito kwamu da mu ana kada guriya. ga dimmin jama'a sun fito ga baki daya ana kada kuri'an allah da zuwa an jima kaɗan ko zuwa yamma da a san wanda allah dai ba nasara amma muna fata allah dai ba mu nasara sunana ibrahim danjuma dan jam'iyyar pdp mazaɓa ta yaragi wannan zaben da aka yi kawai shirme ne ba yi wani zaɓe ba an kawo akwati a nan ward muna da puli unit da dama amma aka kawo akwati guda biyu kawai aka je wai duk wani dan unit ya zo wannan unit in ya zo yi zaɓe kuma da aka zo mutane uku ne kawai suka yi zaɓe daga kwamishina she wani ese she wata kuma shikenan aka ce an gama to mu a wannan zaben mu ba mu yadda da wannan zaben ba saboda an cuce mu mun fito mu kada ƙuri'a mu an ana mu kafin ka sani nan minti biyu kawai sai riga sun gama sun kwashe akwatin sun wuce kokarin da na jin ta bakin wasu daga cikin shugabannin hukumar zaben ta jihar kogi ya faskara a daidai lokacin hada wannan rahoto a cikin daren ne dai ake dakon sanar da sakamakon zaben shugabannin kananan hukumomi 21 da ke fadin jihar kogi ahmed muhammed dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a nigeria Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai duba wani babban al'amari ne da ke sanadiyar asarar rayuka masu dimbin yawa a kasashe masu tasowa musamman a tarayyar Najeriya mai arzikin man fetur inda mutanen gari kan je ɗiban mai a lokacin da motocin dako mai suka yi hatsari. masu ruwa da tsaki sukan yi kira da a kauce ma wannan ɗabi'ar amma babu wani takamaiman matakin kariya da ake ɗauka a farkon wannan mako an samu asarar ɗimbin rayuka a jihar jigawa sakamakon haɗarin motar da kummai wanda ya tada wuta inda gwamnan jihar umar namaji ya jagoranci taron jana'izar fiye da mutane 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da motar da kumman fetur ta faɗi a garin majiya na ƙaramin hukumar taura a jihar jigawa a hannu guda kuma hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce alƙalluman waɗanda suka mutu na karuwa bayan kwanaki biyu adadin mutane da suka mutu sakamakon hadarin tankar da kumman fetur ya kai kusan 170 yayin da fiye da mutane 60 ke ci gaba da karɓar magunguna a asibitoci daban-daban hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙauyen da lamarin ya faru ke cewa sun koyi darussa da yawa wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali ya tattauna da alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma akan wannan batun ga dai mahmud kwali da bakon namu wai ku da kuke da motocin nan kuma direbobin nan ke aiki a ƙarƙashin ku waɗanne matakai kuke ɗauka ne domin daƙile wannan abu sannan kuma wannan ƙalubale kuke fuskanta wajen ɗaukar matakan gaskiya ne wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba kuma har yanzu muna cikin alhininsa Allah ya gafarta a wanda suka rasu kuma Allah ya ba marasa lafiya lafiya Allah ya ƙara kiyaye wa gaba da magana ta gaskiya ita ce shi ainihin bangaren ah, albarkacin man fetur wato ah, abin da ya shafi daga fetur gas iskar gas da kananzir da sauransu bangaren dakonsa abu ne wanda ake kiyayewa sosai ake ɗaukar matakan kiyayewa musamman daga farko dai shi kansa direba misali in muka zo kan motar shi kansa direba eh, yana zuwa horo akalla sau ɗaya a shekara na tunatarwa in ma in ya taɓa yi za a zo a tunatar da shi a shekara sau ɗaya kuma za a gwada lafiyarsa kamar yadda na gaya ma za a duba ƙwaƙwalwarsa in so kuma sai a zo a duba eh, Maganansa, wanda su a wannan bangaren ba a ba a saurarawa kuma ba ba mataki na farko ake sawa. Wato lafiyar ido? Eh lafiyar lafiyar kwakwalwa da lafiyar ido. Wannan ba ba ba a saurara a kansu ba a cewa eh, sai an jima ko kuma zai gani an jima zai gani sosai an jima wannan ba ba su da bangaren da za a ce a bari sai an jima ko na su wannan su ne fundamental abinda ya zama dole sai an yi su to da ganin kuma za a ci gaba da sai an je an yi lasin wannan lasisi da ake bayarwa kuma eh, yawanci eh, eh, group G shine na mota mai ya da uwa kenan mota kamar trela sai yana da lasin makafin ya ba da bashi lasin din nan akwai hanyoyi da ake bi su kansu hukumar kiyaye hadara su suke ba da lasin amma sai an je wajen mutanen masu kula da motoci biyo an yi wani training kuma masu makarantu na koyarwa su ma sai sun ba da nasu certificate din kafin da lasin din to in an dora daga nan an samu wannan lasin din shine za a ci gaba da a samu mota a bawa shi wannan direba da zai tuka mota. A bangaren uh, motoci fa uh, akwai matakai su ma makamantan haka ko kuma a uh, ya abin yake? Yawwa ita a bangaren mota akwai matakai kwarai da gaske saboda dukkan kamfani wanda yake daga mota guda biyu zuwa sama akwai wata doka da aka aiwatar ina ga tun 1998 ana kiranta da turanci rtss ah, abu ne da shafi safety ah, shi wannan kiyayewa da sauransu da kan yadda za a ɗauki ma'aikata yadda za a kula da motoci yadda za a kula da wajen ajiye su da sauransu wannan kuma hukumar haɗura ita take kula da wannan kuma shi ma duk shekara ana zuwa ana wadawa kana bi ko baka bi in kana bi za a baka certificate in baka bi kuma za a ci gyaran Eh, sai ka gyara kafin kuma baka certificate sai kuma ita kanta motar ba ta fita zuwa neman lodi ko tafiya wajen lodi sai an yi mata checklist eh, sai an duba ko su abubuwa wanda ake jeranta su tun daga farko har karshe daga kan taya glass fitilu haka eh, mahadin mechanical duka dai yawancin abubuwan da ya zama dace sai an yi wannan checklist din kafin a sallar mota to kuma dadin dadawa shine duk wani depot da ka sani wanda yake loda mai yana da yana da shi ma safety officer da safety office a ciki wanda duk motar da za ta zo ta yi aiki sai an ba ta safety ta yi checklist na wannan depot saboda su ma suna tsoron wanda za ta shigo su dora musu kaya wani abu ya je ya dawo a ce ai eh, matsalar su ma ba su duba ba so duk motar da ka sani tana da sai an mafi safety pass kafin ta shiga wannan terminal ko kuma depot da za ta dauki kaya amma ciyaman duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman a kan su direbobi za ga cewar eh, ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fada da tukin ganganci a wasu lokuta musamman in sun eh, hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke din kuma aka ne wannan matakai kuke ɗauka domin akwai zargin na ya nisa an dade ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan mu na najeriya to a tare mu a mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya a nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta gato ciyar arewa maso yamma da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yakub makere ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya lafiya. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu da ta ba da umarni da na injiniyan na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. al'umma ku.